يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم <clears throat> وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata مدوك Allah madaukaki mai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna hudu ga watan rabiul awwal hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 21 ga watan goma shekara ta 2020 a yau za mu yi darasi na 31 a cikin wannan littafi mai albarka alwajiz ke fice sunnaki wal kitabil aziz littafi da ya shafi fikihu ƙarƙashin fudin Allah da manzo bisa fahimtar magabata a in ba ku manta ba muna cikin kitabu sala wa muna cikin bayani kan rukunai na sallah wancan sati lokaci halinsa wanda mai littafi ya jero mana wannan rukunai mun karanta mana cikin rukuni na sha biyu lokaci halinsa rukuni na sha biyu shi ne a <clears throat> tashahudul akhir yin tahiya ta ƙarshe rukuni ce daga cikin rukunan sallah kamar yadda muka ce mai littafin nan ya tsara shida, an bambanci yadda kila muka san in an zo a ce ma farlan sallah sunonin sallah wasu haban sallah shi yadda ya tsara sharuɗan sallah ingancin sallah sannan rukunan sallah sannan wajibabu na sallah sannan sunoni sunoni akwai ƙauliya akwai fi'iliya wanda suke suna ce ta faɗi akwai suna ta aiki akwai buƙatar rika a kana bibiya domin ka kiyaye abin da muke karantawa ka zama masa a sallah ba ya zama sallar kana yi ne kamar yadda kaga kawai ana yi ba ka zama kana yin sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yadda <clears throat> muka tsaya yana mana bayani ne akan wata matsala ita ce cewa salati da ake ma annabi a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam lafazin nan na cewa assalamu alaika ayyuhan nabi wannan lokacin da kiraye ne bayan wafatin sa ana cewa assalamu alan nabi wa rahmatullahi maimakon alaika shi yake ce makaful kitab abokin magana ga shi banka. to wannan za a yi koko didde koma da da da yanzu da da lokacin manzo da yanzu duka za mu ci assalamu alaika ne ko ku a yanzu tun da ba shi gabanmu mu za mu ci assalamu ala nabi wannan matsalar muka fara karantawa kuma karshe ta ba lokaci halinsa saboda gane kan magana inda za mu ɗora shi mai littafi Allah ya masa rahama ya ƙara albarka a rayuwarsa ya tafi kan ra'ayin masu cewa za ka ce a yanzu za ka ce assalamu alan nabi ne ba za ka ce assalamu alaika ba bushe sake ta kawo dalilai inda za mu ɗora inda ya ce kala subuki fi sharhin minhaj بعد أن ذكر هذه الرواية Abi, عند أبي wahda ya yace imamu Subuki wani babban malami ne yana da littafi sunan hisharhul min haji bayan ya ambata wannan ruwaya min inda abi awana wacce ta zo daga wurin abu awana wacce a cikinta lafazin assalamu ala nabi ya zo shi yake nufi ta zo min inda abi awana ta wahdahu wurin abu awana kadai ta zo shi wannan ruwayar sai yake cewa in saha haza an sahaba دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب ويقال السلام shi imamu sufki da ya hakaito maganar sai ce in ta inganta cewa daga sahabbai maganar take to wannan yana nuna cewa annal khitaba bis salami ka yi shidab ka ce assalamu alaika ba da nabi bayan wafatin manzo gairu wajib wannan ba wajibi ba ne ba yi kalu ga abin da ya kamata a ce assalamu alan nabi maimakon ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai ka ce assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatu kun gani wato ainihin assalamu alan nabi kamar yadda yake a cikin tahiya din mun karanta ta baya ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba za ka ce assalamu alayka ba to sai mai littafi yake na nake ni mai littafi kenan alqailu alhafizu ai wanda yace ɗin wannan ruwa ta inganta shine alhafiz idan malaman hadisi suka ce alhafizu suka ciru wa suke nufi ibn hajar suke nufi kamar a cikin abadila ne sahabai aka ce ma abdullahi aka shiru wa ake nufi abdullahi dan masa'ud to haka nan a cikin wanda ake masa lakabi da hafiz malaman hadisi wanda Allah ya ba su kwakwalo ta fi kwamfuta ta yau to duk da aka ce kalal hafizu ana nufin ibn hajar wanda ya ma bukhari sharhi ya kira littafin shi fatuhul bari wanda malamai suke cewa ba wani sharhi yanzu da za a ƙara yi ma bukhari wanda ya wuce sharhin da shi ibn hajar ya masa kuma lallai in kai ɗalibin ilimi ne ka koma kana karanta sharhin za ka ga wannan magana haka take to shi ne sai yake cewa ai alƙa'ilu alhafiz wanda ya ce wata ruwa ta inganta shi ne hafiz yana nufin na hajar hadisa habila raibin ta inganta ruwa babu shakka wa wajen wajadtu matabi'an qawiyan banda wannan ma ruwa da shi na hajar ya ce ta inganta ni shi mai wannan littafin yake cewa ni na samo mata wata mutaba'a mutaba'a wurin malaman hadisi a faɗo ta magana a sake samo wata ta ƙara ƙarfafata to na samo wata mutaba'a da take ƙara ƙarfafa waccan magana ta shi ibn hajar kenan wanda take wajattu lahu mutabi'an qawiyan wani mai ƙara bibiya waccan magana mai ƙarfi kala abdurrazzaq ga ta nan kamar haka yace kala abdurrazzaq akhbarana ibn jurayj kala أخبرني أطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح هنغاني عبد يسي عبد الرزاق ياتي أخبرنا ابن جريج وانا سندين للرواية أنا أخبرني أقا أن الصحابة كانوا يقولون أقا tabi'i ne shi yake ba da labarin abin da ya ji wurin sahabbai yake lallai sahabbai kanu ya na sun kasance suna cewa wannan biyu sallallahu alaihi wasallam hayyun lokacin da annabi yake da rai suna cewa a cikin tahiyarsu assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi alamma mata yayin da annabi ya wafati kalu sai ya zama sahabbai suna cewa assalamu ala nabi,' aminci ya tabbata ga annabi kaga ba shi gaban su kenan kun gane wa hadha isnadun sahih yace wannan isnadin wannan mutaba ita ma isnadin ta ingantacce ne har yau yana ta dai ƙara kafa hujja don ya tabbatar da shi abin da ya tafi a kai sai ce ƙalar albani rahimahullahu ta'ala fi sifati sala namba ta 126 wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi sallam. mala albani yace to ai ba makawa kuwa dai shi tabi'i ya ji sahabbai suna cewa assalamu alayka lokacin annabi bayan wafatinsa kuma suna ce assalamu ala nabi jimala albani yake cewa ba makawa wannan suna faɗi ne bi tauƙifin minhu da wani abu tauƙifi abin da yake na ibada da za a ce ga yadda za a yi babu istihadi ba shi shigi shi yake ce ma tauƙifi amma yin sallar magariba haka ce uku ce haka take ba inda za ta canza sallar asuba raka nawa biyu komai aikin ibada wanda yake da nasi tauƙifi ne aka kawo ijtihadin ka ka canza ka ce zaka kara ko ka rage ko kai wata kwaskwarima wannan ana yi ne a wuraren da hadi ke iya shiga to sai ce wannan tunda dai haka sahabbai suke faɗi zamanin manzo bayan sa kuma haka to wannan tauqifi ne minhu daga manzo sallallahu alaihi suka sami hakan shi yasa suke yin haka kun kani wa yu'ayyiduhu anna aisha radiyallahu anha kazalika kana tu'allimuhum at-tashahhud fi as-salah assalamu ala an-nabiyyi rawahu sirat fi musnadihi wal mukhlasi ko wal mukhlasu ajin ko haka wasu yake fil fawaidi bi sanadaini sahihain anha har wa yau shi ma mala albani da ya faɗo wannan magana yace wa yu'ayyiduhu anna aishata radiyallahu anha waccan magana ga wata da take ƙara ƙarfafa ta shine aisha uwar mu'mine Allah ya ƙara mata yarda kazalika ita ma kamar hakan ta kasance kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi salah ai wafatin manzo tunda kun san aisha ta zama malama yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun zo suna karatu wurin babarsu domin aisha uwar muminai ce ko Allah ya sa dukkan munan uwa ce gare mu eh dan ba ta iya zama uwa ga munafiki makiyin manzo makiyin sahabbai makiyin matansa eh to suka zo su karatu a wurinta abinda ta koya wurin manzo shine sai ce ta kasance tana koyar da su a da fi sala tahiya a sallah shine assalamu ala nabiyyi aminci ya tabbata a bisa annabi kaga da lafazin gaiba kenan wancan lafazin khitab da yake da rai assalamu alayka ayyuhan nabi amma annabi ya wafati Aisha ta zauna tana karantar da sahabbai da tabi'ai saboda haka sai take gaya musu assalamu ala nabi yace rawahu sirraj fi musnadihi imam sirraj ne ya ruwana ruwaya cikin musnadinsa wal ko fil fawaidi litafai ne guda biyu bi sanadaini sahihaini anha da sanadi guda biyu ingantattu anha zuwa ga ita Aisha to wannan dogon bayani ɗaliban ilimi ana yin shi ne kan matsala ɗaya an ka zo ta hiya za ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi ko kuma za ka ce assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kun gane to mai littafi da muke karanta ya tafi kan ra'ayin cewa a yanzu za ka ce asalamu ala nabi ne ga dalilan sanan mun ji wasu malamai su kuma suna ce a'a za ka iya cewa asalamu alaika a ayyuhan nabi ba wani bambanci da wannan da wancan ɗin shi annabi kima shi da darajar shi ko ba bayan wafatinsa za ka iya mai salati kamar gashi nan gaba gare ka haka wasu ka ce so da ka matsala ce mai saɓani tsakanin malamai da jiman malamai ba mu ba duk wacce ka zaɓa kai ta yi amma dai magana aisha tana da ƙarfi magana albani tana da ƙarfi shi ma malamin magana tana da ƙarfi wacce su tana da ƙarfi domin ka ce asalamu ala nabi ana kana magana ne cewa annabi ba shi gaba gare ka ana yi mashi salati da tsira da nema masa tsira kuma kai ka san hakan ne ba shi a ka yanzu Ina cikin kabarinsa a tan madina sallallahu alaihi wasallam to mun kama da matsalar yin tahiya kenan ko sai ce na sha uku rukuni na sha uku na sallah shine as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud akhir azu gana tahiyya muke yanzu sai magana a salatu ala nabi yi ma annabi salati bayan ka gama tahiya shi ma rukuni ne daga cikin rukunai na sallah amma a tashahudul akhir a tahiya ta ƙarshe tahiya ta farko su malaman suna cewa ana yi amma wasu na ganin a tahiya ta biyu ce ake ma annabi salati kuma maganar su ƙarfi ƙarfi shi yasa anan ya kawo ta ainihin cewa rukuni ce an ka zo tahiyatun ƙarshe bayan ka gama a tahiyatun lillahi ka gama ta haƙarshe sai kuma kai ma annabi salaki wanda za mu ji yanzu yace li hadisi fadalata bin ubayd ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli lam yahmadillaha wa lam yumajjidhu ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذا دعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربي هكذا بتمجيد ربي والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء نعم hadisin abala bin ubaidillah ko bin ubaidin al-ansari yace lallai manzo sallallahu wasallam ra'a rajulan salli wata rana ya ga wani mutum annabi ya ga wani mutum yana sallah lam yahmadillah da ya gama sallar bai tsaya ba ya godiya ga Allah walam yumajjidhu bai gode masa ba bai yabe sa ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba wan sarafa kawai ya sallame ya juya ya tafi fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ajila hadha wannan mutum yayi gaugawa sai gaugawa kawai daga zama shi kenan sai kawai ka sallame ka tashi asan wasa ka sallar su take da sun da sun zauna ta hiyar da zima annabi salatin hanya kwanayen shi daidai sannan za ka gan salawa salamu alaikum a kan kai shi kenan ya a tafi sanabi ya ga mutumin bai yabi Allah ba yaban Allah da godiya gare shi yana cikin me yana cikin tahiya a fara kake da attahiyatu lillah ba wa salawatu wa tayyibat ka ga ai godiya ce da yabo ga Allah to bai yi wannan ba bai makuma bi salati ba na ya ce wannan Ya yi gaugawa A ya yi kira shi wa qala lahu wa li ya ce masa da waninsa har tashin kiyama ma za salla ahadukum idan ɗayan ku ya tashi zai salla ko ya salla falyabda yabda bitamji da rabbi rabbih wa ya alai to ya fara da yaban Allah farawa me kenan du'a'ul listifta daga nan zai fara sannan yi sallah ɗin sannan in ya kuma zo ta hiya ya nan nan ma ya yabo ga Allah ya gode masa sannan shine ya ce wa sana'i alai sannan wali yusalli ala nabi kuma ya salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma ya da ubi ma sha gama ainihin salati ga manzo to yayi addu'a da abin da ya so da abin da ya so ba ana nufin shi kenan ka kirkiro su adoyi naka ba abin da duk kaso cikin ado da annabi yake baya gama tahiya domin ina jin dai duk wani zafi da za ka na addu'a ba ta fi irin wacce ta fito daga bakin manzo ba kamar yadda yanzu yan jarida suke cewa ko samfuri e ba da jin kana da wata addu'a samfuri irin ta manzo ko akwai samfurin manzo wanda annabi ya ta fita kowa to ita za ka samo idan yana da su iri-iri to ka samo irin wata ka so kai kun gane kaga za ka yi yabo ga Allah cikin tahiya sannan ka yi salati ga manzo in ka gama sannan ka yi addu'a ainihin abin da ka so musamman addu'in da suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo cikin wato ainihin sifatu sala da isnadinsa wanda yake ingantacce kamar da shi mai littafin ya faɗi a wato a nan. sannan hadisin abu dawudin da imamu tirmidhi ce wa an abi mas'udin qala aqbala rajulun hatta jalasa ya yaday rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu inda qala ya rasulallah amma assalamu alayka faqad arafna kayfa nusalli alayka idha nahnu sallayna alayka fi salawatina sallallahu alaihi ƙala makamata hatta a habamna wannan rajula lam ya tsalhufin makala iza an tum sallaitum alayya faƙulu allahumma salla ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin zuwa ƙarshen hadisin yana nan shi ma cikin wato isnadin take kyawa ne ya zo cikin wato sai na ibn khuzaima Ka mu koma mu ji hadisin abi mas'udin yake cewa a aqbala rajulun wani mutum ya taho shine aqbala kamar kaga mutum ya fito daga kofar can ya tinkaro liman na yake ce aqbala ya fito ya tinkaro zuwa ga manzo kenan hatta jalasa baina yadai rasulillah ba inda ya tsaya har sai da ya zo ya zauna gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu shi mai ruwaya abi masauni ce mu kuma lokacin muna nan wurin manzo sallallahu alaihi wasallam asan sahabbai sukan ci gajiyar baki da suke zuwa su mai tambaya su sahabbai za su zo jirin ganin girmansa da kwarjini da kuma ilimi ba sa iya masa wasu tambayoyin amma ba da mutumin kawai ya zo haka zai kwantsa tambaya su kuma hesi ka suke su karu mun fahimta to haka yace muna nan zaune wurin manzo sallallahu alaihi wasallam kala sai mutumin yace ya rasulullah ya manzan Allah amma salamu alayka da aramna sallamar da muke maka mun zo inda kake assalamu alayka da muke ma wannan mun san wannan sallama mun koya mun iya ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salawatina to ya za mu yi maka salati in mun kasance a cikin sallolinmu da muke yi yaya za mu yi maka salati sallallahu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka kun ji tambayar ai kai ma za ka so ka san wannan tambayar ai ka kare da ita kala sai ce fasamata shi rawi ta hadisi abi masaudi kine ce fasamata sai annabi ya shiru hatta ahbabna anna rajula lam yasalhu har sai da muka so ina ma wannan mutume bai tambaye annabi ba suna ga wannan tambaye tayi nauyi annabi an tambaye shiru ba amsa sai muka yi so ina ma ba a yi tambayar ba dan kamar tambayar ko ba ta da daɗi ne ko kuma nauyi gare ta koyaya kaga wannan wa'azi ne ga ɗaliban ilimi masu karantarwa idan za a yi ma annabi tambaye shiru ya ne ba amsa ina ga kai ɗan uwa kai ba wahayi ake maka ba ba ka sani ba ko ka ce ba ka sani ba ko ka ta a sai ka binciko ko a sai ka tambaya shi ke na magana ta kari amma ba ka sani ba kawai ka ce haka za ka ba da amsa da kawunan kuskure ne annabi wahayi ake masu shiru har sahabai suka ce mun so a ce dama ba a tambaye shi ba sun makara zuwa can sai ya ce iza an tum sallaitum alayya idan ku za ku yi man salaki. a gare ni a cikin sallah kenan faƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi amincin wato ya Allah salli ala Muhammadin kai aminci kai tsira a bisa Muhammad annabiyil ummi annabin nan ummi wanda yake kai rubutu sai dai a karantar da shi abin rubutu ya iya karantawa fiye da wanda ya iya rubutun shi annabin an kira shi ummi wannan girmamawa ce a gare shi amma ce na aka ce maka ummi baka iya karatu da rubutu ba wannan suka ci gare ka shi ko shine annabil ummi aminci ya tabbata a gare shi sai ya ci gaba saboda mai littafi ya kira shi alwajiz ruwayoyi da suka zo ingantattu daban-daban wanda annabi ya koyar da sahabbansa yadda za a yi masa salati wajen guda bakwai albani ya kawo cikin su masa salati biyu ka koma ka gansu daga ciki akwai wannan amma wasu wa ala'ali muhammadin sai sai alhadis saboda bai so ya fada da littafinsa sai ka koma can ka karanta wannan zai zama mana wa'azi 'yan uwa wani yau ya zo ya ce maka ga wani salati annabi ake mashi amma alalu ba abinci ka a tona duk littafan hadisi babu shi salatin duk duniyar hadisan manzo bukari muslim ko nasa'i ibn maza tirmizi abu dawud da banjero su ba wannan guda nawa kenan su ake cewa kutubus sittah sannan ka zo sunan suna nan masanid suna nan musannafat suna nan duk ba inda za ka samo salatin amma sai a ce maka wai wannan za a yi ma'annabi salati da shi Ga shi an tambaya annabi ya za mu yi maka salati da zina ce muku cikin tahiya ba sai cikin tahiya ba kaɗai koyaushe za ka yi ma'annabi salati yaya za mu yi maka salati ya rasulallah mun san yadda muke maka sallama yayi shiru ba amsa sai ga da istihadi ne annabi bai iya larabci bane ba zai iya faɗa musu ba sahabbai ba su iya larabci ba ba za su iya kira ba su yi duk ba su yi ba wallahi ba su taba kirkira sai za su yi ba sai suka tsaya iya abin da inganta da manzo sannan ya gaya musu wannan sannan na gaya muku da rawayoyi daban-daban guda bakwai ku koma ku duba su sai ce mana shi mai littafi fa'idatun ga wata fa'ida ta musamman afdalu siyaqi salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu abu ibn ujra qala qulna ya rasulallah qad alimna aw arafna kayfa assalamu alayka wa kayfa ko wa kayfa as-salatu qala qulu as sala. allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid wannan ruwayar to akwai ruwayar wacce take da ɗan bambanci da wannan kadan ita ma tana cikin wacce bukhari ya rawaita Ɗan bambancin gashi allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ita ce a safu ko afzalu mafificiyar sigar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar ka'ab ibn ujra Allah ya kare yarda a gare shi Yadda wancan mutumin ya zo ya tambaya annabi shi ma ka abin ujira haka ya tambaye manzo ya ce "Kunna, ya rasulallah muka ce ya manzan Allah Ka kaga yadda sahabai suke girmama manzo in za su kira sunan shi ba su kama sunan shi ya rasulallah ya nabi Allah da girmamawa za su yi masa tambaya kenan yace ya rasulallah قد علمنا او عرفنا كيف السلام عليك من سني ko mun arabna da alimna da abu guda ne mun sani mun koya ko arabna mun sani kaifa salamu alaika ya zamu maka sallama mun zo inda kake salamu alaika ko mun san wannan fa kaifa salatu to ya kuma zamu nema maka aminci da tsira auren ubangiji kun gane wannan shi tambaya kala sai ce kulu ku ce Allahumma salli ala muhammadin ya Allah kai tsira haka ne ko kai aminci kai tsira salam ana fassara shi da aminci salli ana fassara shi da tsira ko Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma ya Allah kai tsira a bisa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad Ka yi tsira a bisa alayen muhammad kama sallaita ala ali ibrahim ko kuma wacce ruwayar kama sallaita ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim yi da kai tsira a bisa alayen ibrahim ko kuma kai a bisa ibrahim da alayensa ka Hamidu majid lalle kai ne abin yabo abin godewa ko abin girmamawa hamidun majid majidu mai girma shine majid hamidun abin yabo abin godewa Allahumma barik ala Muhammad ya Allah kai albarka a bisa Muhammad wa ala ali Muhammadin da kuma alayen Muhammad ko ka ce wa ala ali Muhammadin kama sallaita ko ka maimaita wancan din ko kuma yadda yake nan wa ala ali Muhammadin ai a bisa alayen Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kamar yadda kai albarka bisa alayen ibrahim inda ka hamidu majid lalle kai abin yabo ne kuma abin girmama kaga annabi ya koya masu wannan lafzan an cima abu lafazi ba kai ka canza larabcin ka kawo naka bai da lafazin ya ka haka za ka je ka adace shi kun gane har ka kirkiri naka ka ce a a gashi shi za ka yi har a zo a ce karanta shi ma ya fi ƙwar'ani sau dubu shida ya fi in an ce ba a gane ba wani a falsafar shi ya ce ai ba za ku gane ba amma ai za ka iya gane cewa kwalbar turare kwalbar turare wacce za a iya sayanta dubu goma da kuma ruwa na drum cike nawa za a saye shi nawa masu yan garo za su cika drum kura nawa ce a kura nawa ce cikin duram din nan to nawa ne kilan ɗari biyu ko ma to ba shi ma ɗari biyar ko ɗari uku to sai ce maka yanzu in kai baka fahimta ba an ce maka wannan salatin ya fi ƙur'ani baka gane ba amma in aka ce maka kwalbar turare fpc ka ɗauke ta dubu biyar amma ruwan duram ƙato shi kuma ɗari biyu ai wane ne ne fi a nan yawwa kaga yake ce tiraide ya fi to wai haka wannan salatin yake ku ne ba ku gane ba ai ba magana ne to amma a wannan ma misalin nashi ai ina ga akwai kwaba domin yanzu idan janaba ta same ka za ka wanka da turare idan ka ji kishi za ka sha tirare hmm? to ruwa fa ruwan duran fa ka gani da haka misalin nashi shi karan shi wannan bai ba almuhim ɗan uwa mu ji tsoron Allah a zo a ƙirƙiri wani salati wanda a tarihi in kabi bai wuce shekara 250 ba shi ko salatin manzo yau ko hijiran manzo yanzu muka ce 1442 hijiran manzo kenan to dan Allah ɗan uwa hankali zai yadda sai ka ce kafin shekara 250 a ƙirƙiri wannan salatin wanda duk suka rayu suka wuce ba su san shi ba kenan su eh, yaya kiran. amma da yake shekaran yana yada abin da ba gaskiya ba ka ga yadda ya yadi tsakanin al'umma sai dai yanzu da yake ana ta karatu alhamdulillah wallahi da yawa za ka ga abin akwai sauki don so ka wani ka kwana ka je wani taro a yi addu'a ba za ka ji an karanta wannan salatin ba yanzu alhamdulillah har wanda suke karanta an taro ya tsara ku ka ji an ce a yi ma'anin salati shi ke nan kowai ka gani amma da ba kunya ba tsoro ka ji an ce ku karanta fatiha to ga yanzu alhamdulillahi allah muna godiya mun gode maka Allah ka kare tabbatar da mu akan sunan manzo ba ma so mu ci mutuncin kowa ko fahimta kowa abin da muke so a gane a dawo daidai maganganun sahabban nan biyu sun ishe ka hujja shi bin ujara wannan ainihin ruwa shi ka bin ujara da kuma wancan sahabi da ya taho shi ma ya ya tambaya ne ba faɗi sunan shi ba annabi ya ce ga yadda za ku ce bai ce ai ku kun iya larabci asalin larabci ko aje kirkiri larabcin sheman salaki da shi annabi ya musa haka to kai dan me yasa zaka kirkire naka an magana ka ka ta falsafa da wata magana da take ba ta da tushe da gindi saboda kawai ta Najeriya kwana fadin abin da ya ga dama akwai yancin fadin albarkacin baki in ba haka ba ai ka ga wannan magana bai kamata ka faɗi ta ba wannan rukuni daga cikin rukunan sallah kinan yama annabi salati a tahiyar karshe rukuni ne yan uwa ba wai ka ce suna ba ne ko wajibi a rukuni ne wajibi ne ko ka ce rukuni ne kan kai tahiya ka gama to kuma kai ma annabi salaki. sallallahu alaihi wa sallam ɗin rukuni na sha hudu assalam yin sallama kenan kama rukuni ce in ka gama sallah lalle a sami sallama liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam miftahu salati tahur wata harimu wata halilu hatta saboda hadisin nan da muka wuto shi a baya hadisi ne ingantaccen hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace miftahu salati tahur mabudin sallah da za a shige ta shine tsarki in ka shiga sallah ba tsarki sallah ba za ta karɓi wurin ubangiji shirmanka kawai za ka mabuɗi shine sai kai tsarki cikakke sannan daga tsarki sai wata harimu hatta kabir haramta wata ita sallah ta haramta maka komai sai ita shine takbir sadaka ce Allahu akbar mai da yaushe ne dan uwa ya tambaya jiya ne ko karatu mu na jiya wai me yasa ita kada iqama kamar ba a fade ta ba a cikin bayanan da aka yi sai mun yi kada iqama sai dai ba ta cikin rukunai ko ba ta cikin fara sallah sallah ana fara ta ne daga Allahu akbar daga nan ne ake niyya ake fara ta nan bai halatta ke komai ba amma za a iya tada iqama annabi an tada iqama wani ya zo yana son ganin shi ya fita je saurare ya dade sannan ya dawo ba a sake tada wata ba aka kabara annabi ya zo an tada iqama ya manta ashe janaba ta samu bai wanka ba ya fita je wanka ana ya dawo kuma aka sabar sallah ba sake kada ya kama ba sallallahu alaihi wasallam wannan duk zaka sami darasi in kaga kana cikin rudu da damuwa cikin addini baka karanta addini ba baka karanta tarihin rayuwar manzo ba yanzu yalle imamin ka da zai mantuwa bayan ta da kama ya fita a ga ya shiga can dakin wanka fito sai ka ji an hauka ya yato yau yau yau liman haka ya zo mana muna jin dai muna jin wankan janaba yi hatton wankan ba laifi ne kuma laifi ne ya manta shugaban halitta ya zo aka ta faru gare shi kaga inda ilimi akwai wanda zai kada hankalin shi ko wani ya zo muhimmin mutum wanda za a nabi wanda ya saurara a lokacin da ya saurare shi in ba saurare shi kila ya je ma musulunci wata fahimta da ba ya bar abin da ya saurare he da ya gama sannan ya zo aka kabar sallah da wani zai zo saurare nemi liman wani magana ya ɗan tattauna sai ka ji suna cewa liman ba ka zanta da kama ba ne liman an fata da kama duk abin da ke ja wannan karatu ne ba mu tsaya mu yi shi ko kuma mun yi ba ma fahimtar shi amma in kana da wancan ilimin ka san haka kawai liman ba zai a ta da kama fita ba abin da ya fitar da shi din ba karami ba ne kun gane da kyau ko shi ne sallama ainihin ita ce mabuɗin Allah wata halilu hatta salim sannan kuma sallama ita ce halatta komai kai kana cewa assalamu alaikum wa shi kina da wani zai kira ka fi amsa da wani dalili zai sai ka tashi ka tafi an gane amma kafin sallama komai an haramta maka to sai wajibatu sala yanzu mun gama rukunai in kuka lissafa za ku go goma sha hudu lissafa mana in ka koma fiqhun ka na malikiya za ga wasu duk shiga ne cikin abin da yake ce mafarillan sallah ko wajibatun sala wajibabbun sallah na daya takbiratul intiqal wa qawlu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd takbiratul intiqal bari da kake na dagawa da sunkuyawa da miƙewa da kuma faɗin sami Allahu liman hamida waɗannan ka tattara su gaba ɗayan su wajibi ne kuri su ba ta ake sunna ba a wajibi ne ba <clears throat> dalilinsa nabi hurairata radiyallahu an ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila salati yukabbiru hina yaqum thumma hina yarka sami Allahu liman hamida hina yarfa usulbahu ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من من الثنتين بعد الجلوس وقال <coughs> <coughs> وقد وقد وقد قال sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli na'am ya fado mana hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salah in ya tashi zuwa yin sallah ko ya tsaya zai yi sallah yukabbiru kina ya kuma yayin da ya tsaya da daidaita an gama ta da ikama <coughs> to yakan yi kabbara ita ce kabbara harama Allahu akbar Ina yin wannan kabbara ɗaya kinan ko sun mai kabbiru inayar kawo sannan yana yin kabbara lokacin da zai yi ruku'u zai tafi ruku zai ce Allahu akbar mai ya ƙulu sami Allahu liman hamida in ya gama ruku zai ɗago akan ce sami Allahu liman hamida a hina yarfa'un sulbahu min raka'a yayin da bayan sa ya dago daga raka'a kun san ruku ai bayan na miƙa ko yayin da yake dagowa yake miƙewa to sannan yake cewa sami Allahu liman hamida kuma ya kulu wa huwa qa'imun sannan yakan sake faɗa yayin da yake tsaitar rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamd mun yi shi a baya ko hankal nan ban sani ko ita za a rage mani wannan kowace ce da ko ta mai bani iska kuma yukabbiru hina ya hawi sannan yana yin kabbara yayin da ya sunkuya sunkuyawa zuwa mai kenan eh? zuwa sujuda summa yukabbiru hina yarfa ra'sa sannan yakan sake kabbara yayin da ya dago kansa daga ainihin sujuda kenan kuma ya kabbiro shi ne ya sujudu sannan yakan yi kabbara yayin da ya sujuda kuma ya kabbiro haka ne kuma ya kabbiro shi ne ya rufa can sujuda TV kenan kuma ya kabbiro shi ne ya rufa wasa sannan ya sake yin kabbara yayin da ya dago kansa daga sujada ta biyu kuma ya falu zalika fi salati kulliha haka yake aikatawa a cikin dukkanin sallah hatta ya ƙaziya ha har sai ya ƙare ta wa yi hina ya ƙoma mina sintai ne ba da jirosi yakan sake yin kabbara yayin da ya tashi daga raka'a biyu ai tahiya ta farko in zai tashi nan ma ba da jirosi bayan zama na farko nan ma yana yin kabbara sannan ya miƙe wa ƙadi ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wannan hadisi ne wanda yake ka'ida ce hadisin bukhari ne ya zo cikin al-irwa sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah shi kuma hadisi abu hurairah hadisin bukhari ne da muslim wa qad amara bi zalika al mustia salata hakika annabi ya umarci wannan da ya muna na sallarsa kala yace da shi innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda wa yada alwudu'a yani mawadi'ahu thumma yukabbiru wa yahmadu Allah azza wa jalla wa yuthni alayhi wa yaqra'u bima sha'a min alquran thumma yaqulu Allahu akbar thumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته نعم حديث نبي zai kawo mana hadisin musibu salatihi ko a cikinsa ne annabi ya koya ma wannan da ya zo bai iya sallah ba annabi ya kira su ya koya mai cikin abin da ya koya mai ce da shi inna hula ta cin musalati li ahdin minan nan Allah ɗaya daga cikin mutane ba ta cika cif hatta ya tawadda'a har sai ya yi alwala ko ya za alwudu'a kuma ya sanya alwalarsa ko ina ya yi ta daidai shine ya anima wadi'ahu ya sanya ta a bigiranta ko ina gafai da ake wanke ya wanke kai ban lam'a ya kama ta tsaftsaf cikakka alwala to sallah ba ta cika ko ga sai da mabudin sallah shine tsarki ko kuma yukabbiru sannan ya kabbara ta harama kenan wa yahmadullah azza wa jalla wa yusni alai sannan yayi du'a ul a cikinta akwai ainihin yabo ga Allah da godiya a gare shi da wato girmama shi wa ya qara'u ma sha'a min al-qur'an sannan yayi ta'awuzi ya bismillah ya karanta abin da ya so na alkur'ani bi ma sha'a min ƙur'an. ma ya karanta fatiha a matsayin rukuni da kuma sai ya karanta abin da yake cikin ƙur'ani. sura ce wasu ayoyi ne daidai ya karanta abin da yake so na ƙur'ani. Sun summa yaqulu Allahu akbar sannan ya ce Allahu akbar kaga wannan wacce kabbara ce nan. wacce za a tafi ruku'u Allahu akbar sai ya tafi ruku'u shine yace summa yarka yarka wa hatta tadma inna mafatila sannan ya yi ruku'u kowace gaba ta tabbata a inda take Shi shine hatta tadma inna mafasilahu mafasiluhu summa yaqulu sannan ya ce sami Allahu liman hamida hatta ya sauya ƙa’ima sannan ya ce wato Allah ya ji wanda ya gode masa hatta ya sauya ka'iman har sai ya daidaita tsaitar su mai ƙon sannan ya ce Allahu akbar haga ɗabara wace kinan tafiya su juda sun ma yasjudu hatta ta dama inna mafasilu sannan ya yi su juda ba zai ɗago ba har sai kowace gaba ta natsu a inda take kowace ba kawai daga dungura goshi a ɗago ba ‘yan dungura kenan ko ‘yan ƙunƙuni ko ‘yan faki ba yawa sai lada a irin wannan ba kuma ya ƙulo allahu akbar sannan ya sake kabbara kun ta mai kenan agowa daga sujada zuwa zama wayar fa'ura asahu sannan ya ɗago kansa hatta ya sauya ka'idan gaskiya daidaita a zaune shi ma kowace gabata koma inda take zama tsakanin sujadu kenan sun mai yankulu wannan fa wanda bai iya sallah ba na biyu zuki kama yake ta faɗa mai wannan ka yi ka sannan kaza sannan kaza sannan kaza da sannan ka ciki kawai sallah kai kaga ana yi zaka koyi ta ina dole ka yi ta ba daidai ba yana annabi sai da ya koya mashi a aikace kamar yadda shi ma jibril ya koya mashi ashe mu ma a yau dole ne sai mun koyi sallah aikace mu koya da mu da matan mu da mu inda yanzu muka karanta hadisi na biye ce sallu kama ra'aytumuni usalli summa yaqulu sannan yace Allahu akbar habara ta me kenan komawa sujada ta biyu summa yasjudu hatta inna mafasilu sannan yayi sujada har sai kowace gaba ta natsi inda take summa yarfa ra'sahu fa kabbiru ne sake dago kansa ya kabbara ta me kenan aguwa daga sujada fa iza fa'ala zalika faqad tamma salatu. idan ya aikata haka to lallai sa ta cika cincin an koya maka raka daya biyu ce uku ce hudu duk dai haka zaka yi so a wacce za ka zo ki mata ƙwange ba kamar an nuna man lokaci ina jin nan za mu tsaya na yi tsammanin ko za mu gama wajibatu salatin ashe lokaci ba zai ba mu dama ba wannan kada ya ishe mu wa'azi lokaci shi babu ruwan shi tafiya yake ko ka amfanai ko kuma ka yi hasarar shi Allah ya sa abin da muka karanta ya zama alheri a gare mu rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ya zama tsira a gare mu ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa